ga mutanen senegal nan sun shigo 'yan kokowa na senegal waɗanda aka jira ga sunan sun iso dam yau akwai kokowa akwai kokowa cikin wannan marice na yau ga sunan tada ɗan kokowa ga sunan na senegal sun shigo da wata addu'a ana ɗauke hannuwa eh ga sunan da wata addu'a ana ɗauke hannuwa

ya ce Allah ji an yi ma yaron mu haka yau ga sunan kuma Allah ka dibe muka kama mana tab daudan yanga da shi da amali mai tahiyya kasaita ga tanan za a bushe innahu min sulaimana <clears throat> innahu bismillahir rahmanir rahim daudan yanga shi da aibo hassan amali mai tahiyya kasaita kau hankali hankali abu hassan an bushe an bushe wallahi an bushe kai hankali abu hankali abu hankali abu hassan hankali abu hassan hankali hankali abu hassan na rage da allah abu kai hankali kai kau hankali hankali abu kai ina ganin ha dauda Nyanga, dauda Nyanga ya ce wallahi aiban nan ba na kware na ba dole na shi gudu hankali hankali hankali aibo dauda Nyanga yana nan yana nazarin shaidanka. kana shaidawa yana shiga kai hankali hankali aibo na nace da allah subhanallah maka na gaya maka ni ce ma kana shaidawa sai da ni gaya maka sai da ni gaya maka ibrahim ya ga kana shaidawa sai da kashe ka wabillahi na gaya maka kana shaidawa sai da kashe ka